Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a wannan sabon shiri yau Juma'a goma ga watan Yuni shekara ta 2022 a wannan shiri na hantsi. Da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. Bayan labaran duniya za mu nufi jihar Niger Najeriya inda jam'iyyar YPP ta sanar da ɗan takararta na gwamna sai kuma jihar Borno inda rukunin farko na mahajjatan bana za su tashi. Muna kuma da rahoto kan karar da wani lauya mai zaman kansa ya kai a jihar Kano. Yana kalubalantar gwamnatin jihar domin hana zirga-zirga na sa'o'i kowace asabar ta ƙarshen wata. Kamar kowace ranar Juma'a Aisha Ma'azu za ta shigo da shirin yanayi da muhalli amma kafin nan ga Muhammad Hafiz Baballe da halin da duniyar take ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Mummunan fadan Ukraine da Rasha na neman iko da sebrodenex da ke gabashin Ukraine ya sake barkewa jiya Alhamis. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya kira yakin sebrodenex da ɗaya daga cikin mafi wahala a yaƙi yayin da ya haska muhimmancinsa a yankin gabashin donbas mai muhimmanci wanda Rasha ke fatan karɓewa bayan da ta gaza a farkon watanni uku da rabi da mamayar da ta yi don hambarar da gwamnatinsa ko kuma kwace babban birnin ƙasar Kiev. Ta hanyoyi da dama an yanke shawarar makomar donbas ɗin ma a can da Laski ya faɗa a cikin jawabinsa na bidiyo na daren ranar Laraba ga 'yan ƙasar. dakarun ukraine sun yi kirari jiya alhamis cewa sun dan a faɗan da ake fafatawa a kan titi a severodonetsk amma sun ce suna buƙatar ƙarin manyan makamai don lalata manyan makaman rasha bangarorin biyu sun ce sun yi asarar ɗimbin rayuka hukumomin najeriya na zargin ƙungiyar 'yan da kayar baya da ake kira isuwab da aikata kisan kiyashi a wani cocin katolika a ranar lahadin da ta wuce inda aka kashe mutane arba'in kamar yadda ministan harkokin cikin gida rauf arebisola ya faɗa a ranar alhamis maharan ɗauke da bindigogi kira ak-47 da bama-bamai sun kai hari a cocin st francis catholic church da ke o a jihar ondo da ke kudu maso yammacin ƙasar daidai lokacin da suke gudanar da ibada a ranar lahadi yayin da suka tsere bayan sun yi kisan kiyashi Bin iya ganin sawun isuwa a mummunan harin da aka kai a O kuma mun ba zama neman su jami'an tsaro suna kan hanyar neman su kuma za mu gurfanar da su gaban kuliya rabi Sula ya shaida manema labarai a Abuja babban birnin kasar. A baya da hukumomin kasar ba su yi um ba game da ko su wane ne ko kuma dalilin su na kisan. Muna tafa a ƙarin bayani bayan labarai. A wani labarin kuma har-haren da wasu gungun 'yan bindiga suka kai a kan babura ya yi sanadin mutuwar mutane akalla talatin da biyu a ƙauyukan arewa maso yammacin najeriya mazauna yankin sun shaida a kamfanin dillancin labarai na associated press cewa 'yan bindigar sun kai hari ƙauyuka hudu a yankin kajuru da ke jihar kaduna a ranar lahadin da ta wuce yankin kajuru na ta tazarar kilomita 230 daga abuja babban birnin tarayyar najeriya mazaunin garin monday solomon ya ce maharan sun kwashe sa'o'i daga ƙauye zuwa ƙauye kafin su tafi. Rashin kyawun layin sadarwa ya janyo tsaiko ga mazauna yankin daga kai rahoton har-haren kamar yadda aka saba gani a sassan arewacin Najeriya. Labarin kashe-kashen da aka yi a jihar Kaduna na zuwa ne jim kaɗan bayan an kashe fiye da mutane talatin a wani hari da aka kai a cocin katolika a ranar lahadin da ta wuce a jihar Ondo da ke kudu maso yammacin ƙasar. Sau kada a yi nisa nan gaba kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jihar Niger inda jam'iyyar YPP Young Progressive Party a Najeriya ta tsaida Malam Umar Aliyu Larat domin yi mata takarar neman mukamin kujerar gwamna a jihar a babban zaben shekara ta 2023. wakilinmu mustapha nasiru batsari na ɗauke da ƙarin bayani jam'iyyar ypp wato young progressive party a nigeria ta zaɓi malam umar aliyu larat domin yi mata takarar neman kujerar gwamna a jihar Niger a babban zaben baɗi da ke tafi idan allah ya kai mu shugaban jam'iyyar ta ypp a jihar Niger honorable zakariya adam muhammad ya ce sun bi ka'idoji da kuma cancanta wajen zaben wanda zai yi ma jam'iyyar tasu takara sabanin manyan jam'iyyun kasar wato apc da pdp da aka yi zargin sun yi amfani da mahaukatan kudade wajen baiwa masu zaben 'yan takara a matakai daban-daban yakinin da muke da shi ne shi talaka ne kuma talakawa sun san irin abun da ake ji wanda yake talaka ya san ciwon shi ya kamata ka kawo din ya taimake ka saboda ya san me zai yi don ya taimaka maka ba wanda ya zo ya suna gani ya taso da kuɗi yana da kuɗi bai ma san wahalan talaka ba shi kila bai ma taba san shan wani wahala ba rayuwarsa sai ya zo kai ce yana da kuɗi saboda haka zai zuba mutane an mai da mutane kaji za zuwa musu eh, abin dawa don dai a tsanta a nan sannan a kama su mu abin da muke da shi na aƙida jam'iyyar nan na Young Progressive Party wato YPP a Niger State ba jam'iyya bane wanda zamu zo mu ce wai saboda wani ya kawo kuɗi zamu zabe shi bane a mukan duba ne waye ya cancanta wasu daga cikin mahalarta taron tsaida dan takarar na jam'iyyar ta YPP sun bayyana dalilinsu na amincewa da wannan ɗan takara da suka tsaida. Sunana Mahmud Lawal Murshid mun gamsu da shi ya wakilce mu a matsayin dan takararmu na nan na gwamnan jihar Niger. To kuna da kwarin gwiwa za ku samu nasara? Haba muna da kwarin gwiwa sosai cewa in Allah ya da Allah zai ba mu nasara. To sunana Usman Muhammad Makwa mun gamsu da shi sosai don muna tare da shi mun san shi mun san abin da in Allah ya bashi dama zai iya yi mun san yadda kasan mu yake ciki kuma mun san insha Allah gudunmuwa da in Allah ya bashi dama zai ba da gudunmuwa na ya ci gaba sosai. Dan takarar dai Umar Aliyu Larad ya ce yana da kwarin gwiwa gwiwar fafatawa a babban zaben. Kuma muna neman taimakon Allah da cewa Allah ya mu nasara kan wannan lamari dinnan kuma mu zo mu kasance mutane masu ma jama'a hidima batun siyasa yanzu ana iya cewa takara sai da kuɗi kana da ƙwarin gwiwa za ka samu nasara in aka yi la'akari da wannan ɓangare eh to gaskiya kamar yadda muka gani a kwana biyu ɗin musamman tun lokacin da aka fara primary election zaɓe ya zama kuɗi in ma ba ka da kuɗi ba za ka iya fitowa da ka zai ka yi zaɓe ba amma abin da mutane kamata su gane shine cewa duk wanda ya kashe kuɗin shi yanzu nan a wurin neman zaɓe to abin da yake gaya muku shine cewa ya gama masu yankuku. A yanzu dai wannan jam'iyya ta YPP ita ce jam'iyya ta uku bayan APC da kuma PDP da suka tsaida 'yan takararsu a bayyane domin neman mukamin kujerar gwamnan a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. gaida na ba tsari kuna sauraron sashen hausa ne na murya amurka da ke watso shirye-shirye kai tsaye daga birnin washington dc ga muhammad ya sake shigowa da karin labaran duniya ya alhamis shugaban kasar senegal kuma shugaban kungiyar tarayyar afirka makisal ya bukaci kasar ukraine da ta sassauta ruwan da ke kewaye da tashar jiragen ruwanta ta odessa domin sauƙaƙa fitar da hatsi da ake tsananin bukata daga ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine da kuma takunkumin da ƙasashen yamma suka kakaba mata ya kawo cikas wajen kai kayan hatsi daga ƙasashen biyu lamarin da ya haifar da fargabar yunwa a duniya. Farashin hatsi a Afirka nahiyar mafi talauci a duniya ya yi tashin goron zabi saboda rago fitar da kayayyaki zuwa ƙetare. wanda tasirin yakin ya ta'azzara da sauyin yanayi da kuma haifar da fargabar zumar al'umma idan har ba a dawo da fitar da alkama daga ukraine ba afirka za ta shiga cikin wani yanayi na tsananin yunwa da ka iya dagula zaman lafiya a nahiyar sal ya shaidawa kafafen yada labaran faransa na france 24 da rfi rasha da ukraine suna samar da kashi talatin cikin 100 na alkama a duniya Hukumar Lafiya ta Duniya da WHO ta faɗa jiya Alhamis cewa binciken da ta yi na baya-bayan nan na asalin cutar COVID-19 bai kammala ba saboda ɓacewar bayanai daga ƙasar China wanda wani koma baya ne ga ƙoƙarin da ta kwashe shekaru ana yi na sanin yadda cutar ta fara. Rahoto daga kwamitin ƙwararru na WHO ya ce duk bayanan da ake samu sun nuna cutar coronavirus da ke haddasa COVID-19 mai yiwuwa ta fito ne daga dabbobi watakila jemagu wanda aka samu irin wannan sakamako ga aikin da hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ta yi a baya kan batun a shekarar 2021 wanda ya biyo bayan ziyarar da ta kai ƙasar cana bacewar bayanan musamman daga cana inda aka fara samun bullar cutar a watan disambar 2019 na nufin ba zai yi wa iya gano ainihin yadda kwayar cutar ta fara yaduwa zuwa ga mutane ba abubuwan da aka gano na iya ƙara haifar da shakkun cewa ta yaya da kuma inda kwayar cutar ta ɓulla. Za kuma su shigar da gaggawa cikin yunkurin yin garan bawul ga hukumar ta WHO da matakan gaggawa na lafiyarta yayin da hukumar ke ƙoƙarin tabbatar da kanta bayan shafa shekaru ana sukar yadda take tafiyar da annoba. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da Muhammad Tafis Baballe ya karanto. mu nufi jihar Borno Najeriya inda shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da jigilar aikin hajin bana na shekara ta 2022 a garin Maiduguri bayan hana aikin shekaru biyu da suka gabata sakamakon barkewar COVID-19. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dauda biyu ya aiko mana. I now have the singular honor and privilege on behalf of His Excellency President Muhammadu Buhari GCFR, plaque of the 2022 Hajj operation in Nigeria here in Maiduguri, the capital of Borno State. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya kenan ke kaddama da tashin aikin hajji na farko a garin Maiduguri bayan shekara biyu da hana zuwa aikin hajji sakamakon COVID-19. Shugaban wanda gwamnan jihar Borno ya wakilta, Professor Babagana Umar Zulum ya ce ana sa ran mutane dubu arba'in da uku ne za su gudanar da wannan aiki na bana da kuma suka fito daga jihohi daban-daban na najeriya kuma a yanzu haka wannan shine kano na farko da ta aikin hajji na bana ke tashi daga garin maiduguri tun a baya dai kusan kimanin shekaru tara da suka gabata an taɓa kaddamar da irin wannan aikin hajjin na bana kuma a yanzu haka mutane ɗari biyar da arba'in da shida ne za su tashi daga nan filin jirgin sama da ke nan cikin garin maiduguri tun dai gwamnan jihar borno professor babu gana umar zulum ya mamani ta aikin hajji na bana jawabi a madadin shugaban kasa muhammadu buhari gama abin da ke cewa na farko ina son yi godiya ga allah subhanahu wa ta'ala wanda allah mu ya nuna mana wannan ranar wanda a nan garin maiduguri ne tashin alhazai na najeriya gaba daya na bana za su fara tashi wannan ya nuna cewa allah ya fara ba mu sauki alhamdulillah don saboda haka mu ci gaba da roƙon allah in allah ya sa ku tafi lafiya allah ya sa a dawo lafiya shi ko shugaban hukuma a zai na ƙasa alhaji zikirullah hassan ga kuma abin da ke cewa. Today is also memorable because after what seemed like eternity, for the first time in two years. Ya ce abin tunawa ne bayan ganin bayan wannan annoba wanda shine karo na farko bayan shekaru biyu da hukumar aikin hajji na ƙasa ƙarƙashin shugabanci na ke tura manya ta aikin hajji a karo na farko bayan rufe aikin hajji har na shekaru biyu da suka gabata sakamakon da cutar covid-19 ta haifar a ƙasashe daban-daban na duniya gaba ɗaya. To ko mai ta aikin hajji na bana nake cewa bukar grema na gazo daga dangwa local government to gashi an shirya tafiya aikin haji a yau din nan Allah kan na shirya sosai kuma na bi dokokin protocol na covid-19 kuma mun ji shawarorin da government ya bamu kuma zai kai dokokin na haji a can in Allah ya ba za mu sa samu kunya ba ga wani malami na gaba ya suna malami assalamu alaikum alhaji marbama gashi kana na ganka kana daya daga cikin wanda suka shirya su tafi aikin haji bana ko na'am ne ne ina cika yana tafiya cika alhaji ya kace ganin wani aikin zai gudana alhamdulillah mun bi dokokin duka lafiya karo kuma mun gode Allah yanda an sare duka mun bi kuma komai ya kare mun ji dadin shi kuma yanda an bi sarin an yi bamu taba jin dadi kamar na wannan shekara ba wasu manya manyata aikin hajjin na bana kenan da suka fara tashi da garin Maiduguri ke bayyana jin dadi sun game da shirye-shiryen aikin hajjin na bana Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya Bari kuma mu rufe taskar rahotannin namu a jihar Kano inda wani lauya mai zaman kansa ya gurfanar da gwamnan jihar gaban babbar kotun Kano yana kalubalantar tsarin gwamnatin jihar na haramtawa mutane fita daga karfe bakwai zuwa goma na safiyar ranar asabar ɗin karshen kowane wata shirin da aka fara tun zamanin mulkin soja. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya yi mana. Kamar yadda takardar karar da lauyan mai suna barista Ibrahim Baba ya gabatarwa kotun ta nuna waɗanda ake ƙara su ne gwamnan kano da kwamishinan 'yan sanda na kano da kwamishinan shari'a kuma attorney general na kano da kwamishinan muhalli kana da kuma ma'aikatar muhalli ta jihar kano barista ibrahim baba wanda ya ƙarin haske dangane da ƙunshin ƙarar ya ce hana mutane zirga-zirga a cikin waɗannan sa'o'i guda uku tauye hakkinsa ne a matsayinsa na ɗan jihar kano da sauran mutane mazauna jihar kano yana mai cewa matakin ya ci karo da tanar-tanadan 'yancin walwala da kundin tsarin mulkin najeriya ya baiwa 'yan ƙasa da kuma daftarin kare hakkin bil'adama na nahiyar afirka muna so kotu ta tabbatar cewa wannan hana zirga-zirga yawo da walwala daga karfe bakwai na safe zuwa karfe goma na safe na kowane asabar ɗin ƙarshen wata baya bisa ƙa'ida baya bisa doka kuma babu dokar da take ta tabbatar da wannan hakan cewa an keta mana haddi din ake hana mu walwala na wannan lokutan kotu ta tabbatar da hakan kuma ta hana 'yan sanda da duk wasu hukumomin gwamnati aiwatar da wannan umarni mu a binciken mu kuma a abin da muke gaban kotu domin shi shine babu wata doka a Kano wata majalisar Kano ta yi ta hana zirga-zirga daga karfe bakwai zuwa goma na safe domin sanitation gwamna maganarsa ba za ta zama doka ta majalisa ba a cewar barista Ibrahim Baba akwai bambanci tsakanin tsaftar muhalli da haramta zirga-zirgar jama'a a gari. Ba kasar da za ka je ka ga hana wai zirga-zirga saboda tsaftace muhalli. Tsaftace muhalli bai da alaka da hana zirga-zirga. Ai ita tsaftace muhalli doka ta ce sai ka tsaftace muhalli kuma in baka yi ba akwai hukuncin da za a yi maka. to amma zirga-zirga babu doka da ta hana zirga-zirga sashi na arba'in da biyar na kundin tsarin mulki ya ce walwala ko yawo yancin ka ne na ɗan ƙasa kafin a hana ka sai dai a hana ka ta doka bata ce ta polisi ko umarni ba yayin da ake sa ran babbar kotun kanan za ta fara sauraron wannan shari'a a ranar bakwai ga watan gobe na yuli a ƙarƙashin jagorancin babban jojin kano mai shari'a nura sagir al'ummar kano na ci gaba da tsokaci dangane da wannan batu mutum ma wala Allah bai samu lokacin da zai tsabtace mahallinsa ba sai wannan lokaci da mahukunta suka tanadar domin ka zauna ka tsaftace mahallinka kuma ɗan lokaci ne kalilan amma za mu iya cewa an shiga haƙƙin ɗan adam an takura mai tunda har doka ba ta tanadi ba ni da gaskiya wannan ƙara da wannan sauya ya kai ni tamun daidai saboda wani lokacin idan za a yi sanitation za ka ga an takura mutane da yawa wani kafin lokacin da aka ɗiba na a gama sanitation din a fita ya shiga wani hali fita wani ma asibiti zai je a wannan lauya da ya kai karan nan gaskiya ni bana goyon baya saboda tsafta cikon addini ce a tilasta din a yi tsafta a hana fita din ni na goyon bayan haka saboda cikin 'yan mintuna ne an yi an gama a gaskiya ina goyon bayan matakin nan nasa saboda lokuta da dama ranar da ake wannan sanitation din akwai wadanda suke zuwa makaranta wanda suke bar suke zuwa asabar da lahadi su ma wannan abin yana shafa su yadda ko abin hawa za su hau to hakan yakan ja musu makara ko da jaraba suke ko kuma wani abu makamancin haka ba goyi bayan wai a cire dokar tsaftar muhalli ba ina so a tsaftar muhallin amma dai dokar ta hana fita gaskiya ban goyi bayan ta ba yanzu dai abin jira a gani shine yadda za ta kaya a gaban babbar kotun Kano dangane da wannan al'amari mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria to a gaida na kwari kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. barka da hantin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni aisha mu'azu. wani al'amari da ɗan adam ya sanya gaba yana tattare da nasa irin kalubale kuma hakan nan ya kasance da ƙungiyar nan ta mata zalla a Nijar. Mata da yanayi wanda take fafatukar yaƙi da sauyin yanayi da talauci ta hanyar shuka itatuwa na gado a cewar shugabar kungiyar malama Fatima amadu a tattaunawar ta da abokiyar aiki ta marabari rashin karfin aljihu ne ke sanya su jan kafa akan ayyukan da suka sanya gaba. a duniya irin wannan dama mata suna yi amma sai an jajirce kamar waɗanne iri matsaloli kuke fuskanta yanzu a wannan kungiya ta ku matsalar da muke fuskanta ta fari dai kamar ta rashin kuɗin nan ci tunda ki ban mu da jari dan da fari ka kanka ma muka mai dala ɗari mai dala hamsin muka je muka sayo su rato muka sayo su arzuwar abin ban ruwa hmm. to yanzu kun ga inda muna da jari da yanzu har mun fara mashin yanzu dole ne sai mun je mun samu yan kuɗin da mu zo mu gyara hailo mu ƙara baza komai a gyara shi a cikin matsalolin mu akwai wanda muka je muka kai kukan mu wurin wanda muke tare da su su yanzu dai wanda muka ga kamar kan hulɗa kuma ga yanan kuma fara ganin za a shayin mu a waye kin ga meri mun je mun kai matsaloli na rishin ruwa a jarka muke sa a daidaita sahu a kai mu yanzu meri za ta ba mu wuri inda za a buɗe mun famfo kan hulɗa sosai muke so so muke yi ma daga wannan dama da kika ba wanda duk ya ji da Allah a samu mu a kama mu muna fata ubangiji Allah ya kama mu kuma mu samu wanda za su zo su ma su yi ma irin namu su yi hiye da mu tunda akwai yan uwanmu wanda suke abin jardin su ma za mu rika zuwa wurin wa'annan wanda muka gani duk hanya da muka san ta gyara ce da za a yi a ci gaba mu ma muna neman kuma muna so ta wannan hanya duk mu ma da muke wa'ansu ma su ma su yi a haka dan a samu a yi yaƙi da gurɓacewar yanayi da kuma talauci yanda mata suke fuskantar talauci talauci kuma yana so matan ka a na haka mu ma kun gani aiki ne wanda za a ce maza ma suke shi can baya to amma a yanzu zamani ya canza ya kamata yara surtu mata matasa ma da matan da maza ai wannan abin da muke yara ne muke janyowa matasa su zo su kirce mu wuri su gyara mu a nan ma kuma mun sa yara matasa nan ma mun samu kamar wani dan aiki ne dan kararrami wanda dai na wuni daya wanda muke samu ba yara ko da yake abin bai kama mu amma muka samu wanda suka kama mu mu samu wanda su zo su ce to wannan yaran da kuke sa suna muku aiki mu mun ɗauki yanin su ma rika ba su koda na ta sa to shine kukan da muke muna Allah Allah Allah ubangiji ya turo mu mu ma dai tunda dai muna da niyya kuma tsakani da Allah da annabi muke so mu abun masu kama mu in muka je muka zauna muna abubuwan nan wadda ta yi karatu a nan wurin makaranta muke na inda muke zaune kawai sai a ce to yanzu kowace ta biya karatunta yara suna can suna dan gyare-gyare a nan wurin kuma nan wurin ha'ilo muna ba a san a zauna haka a wani bangaren kuma mai nazari da bincike mai zurfi akan al'amuran da suka shafi addini da kimiyya a jihar Kano, Najeriya. Ali Abubakar Sadiq a ci gaba da bayanansa akan husufin wata ya ce lamari ne da yake kididdige illa abin da ake bukata nazarin masana kimiyyar ilimin wata. Shi husufi yana faruwa kusan akai-akai ba abu ne wanda yake ɗaukar tsawon lokaci ba sai dai kawai da yake kasancewar wani lokaci za ka ga husufin ya faru a wani sashe na duniya bai kuma faru a wani bangare na duniya ba amma babu maganar cewa wai yana ɗaukar wasu shekaru domin yanzu shi wannan husufin da muka gani shi ne na farko a wannan shekara to a cikin wannan shekarar za mu sake ganin husufi guda biyu nan gaba daga nan zuwa watan oktoba da nuwamba za mu ga husufin rana za mu ga na wata kuma kafin wata da mai na next year ya zagayo za a sake samun wasu husufin guda biyu na rana da wata kaga a cikin shekara guda ɗaya mun samu husufi guda biyar guda uku na wata guda biyu na rana saboda yadda masana suka fahimci yadda duniyoyin nan da wata da rana da sauran taurari suke motsi an san kowanne duniya ko tauraro inda yake a wani lokaci don haka ana iya hasashen cewa rana kaza ko watan kaza da karfe kaza da minti kaza ma husufi zai faru shi yasa ma shi wannan da muka gani ai kafin a gan shi masana suna ta bayanin cewa ranar kaza za a yi shi kuma suka faɗi awoyin da har da dakika cewa zai yi awa biyar da minti goma sha tara kafin ya wuce to daga nan zuwa shekara ɗari za a iya hasashen wace rana a wani wata a wani minti kusufi zai faru to ta yaya ake gane wannan lissafi ba wani abu bane kamar yadda muka sani duniyan nan tana yin katantanwa guda ɗaya duk bawon awa ashirin da hudu sannan kuma shi wata yana zagayen na kewaye duniya duk bayan kwana ashirin da tara sannan ita kanta duniya tana kewaye rana duk bayan kwana 365 to a yayin wannan kewaye-kewayen da kowannen su yake yi shine duk lokacin da suka zo suka jera a saitin layi guda daya ake samun husufi ko na rana ko wata to shi yasa masana suke da hakika gane cewa wani lokaci ne wace rana ne wani wata ne wace shekara husufi zai faru abu ne na lissafi ƙididdiga ce wanda kuma abubuwan nan ba sa canjawa yadda Allah ya halicce su tun fil azal haka suke babu canji kullum bigiran da suke bi babu tsayawa babu bata lokaci to don haka kamar tashar jirgin ƙasa ce idan ka je ka san cewa karfe kaza jirgin gari kaza zuwa gari kaza zai zo to in ka tsaya a nan wajen to zaka zo jirgin zai zo ka hau to kamar haka ne waɗannan duniyoyi suna zagayen su an san lokacin da in suka kewayo suka kewaya za su samu kansu a wannan saitin layin guda wanda yake haifar da musu a nan za mu karkara shirin yanayi da muhalli a yau amma idan aka kasance da shirin a mako mai zuwa idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi. da Aisha kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. Mummunan fadan Ukraine da Rasha na neman iko da Sebrodenex da ke gabashin Ukraine ya sake barkewa jiya Alhamis. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya kira yakin Sebrodenex da ɗaya daga cikin mafi wahala a yaƙi yayin da ya haska muhimmancinsa a yankin gabashin Donbass mai muhimmanci wanda Rasha ke fatan karɓewa. bayan da ta gaza a farkon watanni uku da rabi da mamayar da ta yi don hambarar da gwamnatinsa ko kuma kwace babban birnin kasar Kiev. Hukumomin Najeriya na zargin kungiyar 'yan da kayar baya da ake kira ISWAP da aikata kisan kiyashi a wani cocin Katolika a ranar Lahadin da ta wuce inda aka kashe mutane arba'in kamar yadda ministan harkokin cikin gida Rauf Arebisola ya faɗa a ranar Alhamis. Maharan dauke da bindigogi kira AK-47 da bama-bamai sun kai hari a cocin st francis catholic church da ke o a jihar ondo da ke kudu maso yammacin kasar daidai lokacin da suke gudanar da ibada a ranar lahadi yayin da suka tsere bayan sun yi kisan kiyashi har-haren da wasu gungun 'yan bindiga suka kai a kan babura yayin sanadin mutuwar mutane akalla biyu a ƙauyukan arewa maso yammacin najeriya mazauna yankin sun shaida kamfanin dillancin labarai na associated press cewa 'yan bindigar sun kai hari ƙauyuka hudu a yankin Kajuru da ke jihar Kaduna a ranar Lahadin da ta wuce. Jiya Alhamis, shugaban ƙasar Senegal kuma shugaban ƙungiyar tarayyar Afirka Macky ya buƙaci ƙasar Ukraine da ta sassauta ruwan da ke kewaye da tashar jiragen ruwanta ta Odessa domin sauƙaƙa fitar da hatsi da ake tsananin buƙata daga ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine da kuma takunkumin da kasashen yamma suka kakaba mata ya kawo cikas wajen kai kayan hatsi daga kasashen biyu lamarin da ya haifar da fargabar yunwa a duniya. To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi karfe uku agogon Ghana abokan aikinmu su shigo da wani sabon shiri ciki har shirin duniya Amurka da Mahmud Lalo ke gabatarwa. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet ya Hausa da scam ko kuma muhawara da bayyana ra'ayoyi a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Muhammad tafis Baballe da ya karanto labarai da Hadiza Kyari da ta wallafa rahotannin a yanar gizo sai kuma salama abo da ya hada shiri da bada umarni da kuma injiniya mu na yau a madadinsu duka alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.